أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ۖ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 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام أيها الله مدوكاكين سلكي قديا مهدتين قواد قومي wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya dawo da wannan dare na lahadi daren da muke bakwai ga watan ramadan dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam daga mu a wannan masallaci na juma'a na biyu da ke birnin jimaita a jihar adamawa a ƙasarmu najeriya masallaci dab da sabuwar kasuwa kuma ƙarƙashin ƙungiyar jama'a jama'at izalatul a wani kamatin suna. ƙungiyar da Allah ya nufa Shehu Isma'il Idris da kafawa don wa'azi da karantar da suna. Allah ya ci malam Allah cikin mu baki daya malamai da suka yi aiki don ci gaban musulunci Allah kai rahama su a sheikh abubakar mahmudu kumi? da Allah ya nufe shi da rubuta wannan littafi raddul azhan ila ma'anil qur'an Allah ya ba shi ladan wannan aiki Allah ya sanya sakamakonsa aljanna tare da mu baki daya Allah ya ba mu ikon fahimtar littafin Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta alhamdulillah muna ƙara addu'a ga jagoran wannan aiki bakin rai bakin fama a sheikh muhammad atani ya haya jingir ana can ƙasa mai tsarki ana gudanar da ayyuka Allah ya sa a je lafiya a yi lafiya a yi nasara a dawo lafiya Allah ya karɓi ayyukan baki ɗaya muna ƙara addu'a ga mataimakan malam daga kan mataimakansa a majalisar malamai a shehu yusuf samar rigatikun a shehu sa'idu hassan jingir shugaban ƙungiyar a shehu abdullasuр Adulmuhi, a Adulmuhi, shugaban agaji alhaji isa wazir muhammad gombe da mataimakansu da sakatarori da kwamitoci da limamai ladanai na ibai alarmomi kowa da kowa allah ya sanya mu aljanna a wannan jiha mai albarka muna ƙara addu'a ga mai girma gwamnan wannan jiha wanda yake alhaj ahmad umar bintiri allah taimake shi da shi da kabinet ɗinsa baki ɗaya mai martaba lami da adamawa muna addu'a allah taimake shi alhaj dr aliyu barkindo aliyu mustapha allah taimake mu allah taimake dukkan masu taimaka wannan addini jagorori na wannan jiha daga kan shugaban majalisar malamai a sheikh musa abdullahi da mataimakansa shugaban gudanarwa da mataimaka daraktan agaji da mataimaka da kowa da kowa kwamitin tafsiri yadda ake waɗannan ayyuka Allah ya biya da gidan aljanna Allah ya karbi ayyuka mai yaje mana kurakuranmu Allah ya ba mu ikon faɗar daidai abinda muka faɗa Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna to mu je alarama ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون to bayan darasinmu na jiya da muka karanta cewa utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ci gaba sun shara'a ta'ala fi bayani irshadi halin kitabi ba'da irshadi halin shirki bayan Allah yayi mana bayani na shiryar da halin kitabi wato zai ci a ci gaba da bayani irshadi halin kitabi ba'da irshadi halin shirki bayan an shiryar da masu shirka su tuba da kuma bayani ya zo a kan shiryar da ahalin kitabi wato mushrikai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tujadilu ahalar kitabi kar ku yi jayayya da ahalar kitabi ya ayyuhal muminun ya ku muminai al-yahuda wan nasara kar ku yi jayayya da yahudawa da nasarawa illa billati hiya ahsan sai dai da jayayya mafi kyau ba jayayya kyakkyawa ba ahsan wacce take mafi kyau ka du'a'i ila Allah ka ila Allah kamar ku kira su zuwa ga addinin Allah bi ayatihi ku karanta ayoyin Allah gare su ku musu bayani wa tambihi ala hujjajihi da kuma faɗakarwa akan hujjoji na ayoyin Allah raja'a ijabatihim don kuna tsammanin za su amsa ilal imani zuwa imani la ala tariqil eh, ikhlawi wal mukhashana amma yayayyar ba ta hanyar kausasawa da kaurarawa ba billin billubuf udur ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hi hasan duk lokacin da kaji an ce ayi jayayya sai kaji an ce billati hi hasan a nan ne ake fahimtar gaskiya lokacin da a shehu ismailu idris rahimahullah ya fara wa'azi muƙamala dai kan ce abinda kake faɗa ma daidai mane kana cin mutuncin waliyai kana kaza kana kaza sai a ɗebo littafai a zo a zauna za a kada shi a huta an yi mukabala an yi mukabala amma da yake gaskiya ita ce a sama kullum har suka gaji suka dena yanzu me ba a faɗa? sannan kuma wa ya kare abinda ake faɗa din an ce sun rubuta a rubuce salatul fatihi sau ɗaya. ladanta ya fi na ƙur'anis sau dubu ɗari shida ko ta yi daidai da karanta ƙur'ani sau dubu ɗari shida ga littafi ga rubutu in ba mu iya fassara ba a zo a fassara mana eh tun da larabci ne wadda ce ya ba ku iya wato wato bismillah ta'adil a fassara an hakura dole an bar abin haka amma kare-kare da aka yi ta yi wallahi ba na ji ina birnin kebi ina tafsiri na ji wani malami a rediyo ina ta yi sani ba ne wai yan izala ba su sani ba ne ai salatul fatihi da ƙur'ani kamar jirgin sama ne da jaki wallahi tallahi babban malami na ƙasa ta ce ta yau kuma zan ji sabuwa ita wajen wannan ba ya ce da jirgin sama da jaki wanne ya fi tsada Ka dole ka ce jirgin sama ko wanne ya fi ɗaukar kaya jirgin sama wanne ya fi sauri jirgin sama to amma in aka kawo maka su a gabanka ga jirgin sama ga jaki wanne za ka ɗauka sai ka ce mai sai ka ce jirgin sama sai ce to ka ɗau halittar bature ka bar halittar Allah hauka wannan ne dalilin cewa salatul fatihi ita darajarta kamar jirgin sama halittar bature kaga an gane ko ƙur'ani kuma darajarsa kamar jaki halittar Allah wallahi wallahi wallahi to kaga wannan da ya sani ma da bai faɗa ba ko ba ka bane ai ai ƙara rusa kai ne a madadin a ce a'a wannan wuri fa ku bar shi a mu ma za mu duba sai a tafi haka a rurrufe a rurrufe ka ce gaskiya ne abin da aka rubuta ga kariyar kuma to kariyar ma kariya ce ba za ta karuwa Allah taimake mu amin saboda haka in za a yi jayayya a yi billati hiya Hassan? kai ina hujjarka annabi musa alaihi salatu wassalam da fir'auna ba yar kuri aka yi ba ƙarya ta bayyana gaskiya kuma ta bayyana kenan inda a ce akwai yadda za a yi a ƙuri 'yan izala a hana su magana wallahi da an shekara kusan 46 me aka daina faɗa yanzu ta Allah ya gane da mu eh, wato abin da wahala kai ne kake ga kamar da sauki wallahi sai wanda Allah ya saukakawa eh yadda ka gane kai je da sauki to Allah ya saukakawa kowa da kowa fatan mu kowa ya fahimta ya shiga aljanna Allah mu ne akan gaba gaba ko ba gaba aljanna eh. to sai yace a ina ne illa illa alladhina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin ahlul kitabi din bi an harabu wa abau an yuqirru bil jizyati idan suka yaki musulmai suka kiba da jizya to anan kan fajadilhum bisayfi anan kan amai da martani allazina zalamu suka yi zalunci suka yaki musulmai suka kiba da jizya to a kare kai dama musulunci baya tsokana kariyar kai ne masu cewa ana shigar da mutane musulunci da ƙarfi. ƙarya ne abin da yake zuci ya za ka shigar da mutum da ƙarfi shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ce la ikraha fi din kar ta bayyana rushdu min al abu tilas idan za ka ce a tilasta wane musulunta aka ce in baka musulunta ba za a yi maka kaza kaza kaza yace to na musulunta saboda wannan to musuluncin bai yi ba tunda ba niyya a zuci me yasa malamai suke cewa malaman sunna in an zo musulunta a gabansu sai ka ji sun ce tilasta ka aka yi ka musulunta ya ce wani abu kake nema na duniya kake so in ka musulunta za ka samu ya ce a'a me yasa za ka musulunta na gamsu da addinin musulunci shine addinin Allah shi in ba haka bane bai yi ba ina fata muna tare sai ya ce wa ƙulu to su waɗannan waɗanda bai sai ba ta yi sulimu wanda suka yi zalunci ku yaƙe su da takwabi har su musulunta au yi hudul jiziyata ko kuma su ba da jiziya ita jiziya idan ana zaune da mutane da ba musulmai ba lafiya an yi yarjejeniya ana zaman lafiya sai a ce to kunga ga mu zauna lafiya kar ku taba mu kar mu taba ku kuma abubuwanku da kuke yi da ya saba wa musulunci kar ku yi a cikin musulmai idan kuna sa tufafi siket iya cinya mata kenan to in kun sa kar ku shigo cikin musulmai ku tsaya can wurin ku. in za ku shiga musulmai ku mata dole ku sa tufafi ya lullube jikinku idan za ku sha giya ba hana ku ba amma a can a yankin ku. kar ku sha giya a cikin musulmai kar ku sha giya ku zo cikin musulmai kuna maye za ku koya wa 'ya'yan musulmi shan giya to za mu kare lafiyarku za mu kare mutuncinku za mu ba ku duk abin da ake baiwa ɗan ƙasa gara ƙasar more ƙasa za ku samu komai to kun kuma za ku biya jizya za ku biya kuɗin da za a yi wannan da gadinku da zaman lafiyarku da ruwa da hanya da lantarki da kaza ko kuma za ku biya kaza shi ake cewa jizya kaga kenan babu tilastawa a ce sai sun shiga musulunci an yadda su yi nasu amma dai kar su bata mana 'ya'yanmu ina fata ana ganewa to Allah subhanahu wata'ala yace wa qulu to suka ce liman qabilal ikrara biljiziya? wato ku musulmai ku ce ga waɗanda suka karɓi jiziya, idza akhbarukum idan sun ba ku labari bi shay'in mimma fi kutubihim suka ba ku labarin abin da yake littafan su mimma yuwafiqul haqqa daga cikin abin da ya dace da gaskiya suka ce a littafinsu su an ce kaza kaza kaza kuka ga ya dace da abin da ya faɗa ina fata an gane to kulu amanna billadhi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare mu na ƙur'ani wa unzila ilaikum wa mun imani da abin da aka saukar gare ku don ya dace da namu ina fata an gane wasaddiquhum wala la tukadhibuhum fi zalika ku gaskata su kar ku karyata su don me abin da suka faɗa din ya dace da namu ina fata ana ganewa idan ahlul kitabi suka ce zina ba kyau a to ya mun yi daidai zina haram mun yi daidai kwanaki a bayanin da na yi na yara masu liwaɗi aka nemi malaman addini aka gayyato ma waɗanda ba musulmi ba ku zo ku yi bayani a naku menene hukuncin 'yan liwaɗi da suka yi bayani musulmai suka yi bayani bayanin duk iri ɗaya to kaga wannan mai damuwa suka ce wannan birnin saddum ɗan bambancin abin na nuɗuƙin kaɗan ne kawai ya ce ai anan aka hallakar da mutanen liwaɗi saboda haka ba kyau a daina kuma hukuncin mutumin da ya yi liwaɗi a kashe shi na ce mun yi ittifaki ina fata ana ganewa kaga idan suka kawo abubuwa muyagu waɗanda muke nisanta da shan giya da zina da caca da cin riba da cin hanci da saba wa iyaye da tawaye da shugabanni suka ce ba kyau mace a hanya kuka same mu ina fata ana ganewa wa ilahuna wa ilahukum wahid ku ce ubangijinmu abin bautarmu da abin bautar ku guda ɗaya ne wa nahnu lahu muslimun mu kuma muna masu miƙa wuya gare shi shine Allah dama Allah ɗaya ne wanda suke raba shi biyu da uku ne ma a cikin ɗaya ɗaya a cikin uku shirman lissafi ɗaya a cikin uku uku a cikin ɗaya gidajenci ka rasa meye ne haka ka tambayi manyan masana lissafi ka ce meye kenan komai basirar mutum komai iya maganar mutum idan ya lalace ya bar musulunci idan yana magana sai ka zama soku kuma ka gane kalmominsu sai ka ji kalmar ma soko ne mutumin komai iliminsa ko da wani harshe yake yi ba da ake samun hausawan da suke lalacewa ko fulani da suke lalacewa ko kanuni da suke lalacewa su shiga kiristanci da ya shiga sai bakinsa ya lalace alkwani kaɗan nake ji na gam in suna bayani za ka ji abin ya lalace to mu ce alaran ma وكذلك أنزلنا إليك الكتاب نعم فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به نعم. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب هكذا مكسعو كرمك وأن اللتابي القرآني كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها كما يدى مكسعو كرمك التوراة دوننتا فالذين آتيناهم الكتاب وأن مكباس للتابي التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به سنة إيمان القرآن أما التوراة أتكنت أني بيان القرآن an yi bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun karanta sun fahimta sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin atimin min ba'd ismihi Ahmad muna muku albashir da wani manzo da zai zo sunansa Ahmad wasu suka yi imani wasu suka yi kafirta ina fata ana ganewa wa min haula'i daga cikin waɗannan kuma ai qaumika mutananka ya Muhammad man yu'minu bi akwai wanda yake imani da Qur'ani su sake at-taura din su sake injila don Qur'ani ya shafe su idan aka sake kuɗi a ƙasa aka bullo da sabon kuɗi idan mutum yana son kansa da lafiya ya je banki a canja masa kuɗinsa su koma sabi idan ya ƙi zuwa ya ce shi ya saba da tsohon kuɗi ba zai rabu da shi ba ana tafiya ana janye tsohon ana janye tsohon wata ran sai a yi doka ce don mai tsohon kuɗi kar a karba sai dai ya koyi zai kona ko ya ce zuba a teku wallahi haka Allah ya canja addini daga yahudanci daga nasaranci aka soke shi aka kawo musulunci wanda duk kaga yana yin waɗancan bai gane ba ne yanzu ka je da tsohon kuɗi irin fan ɗin na nada ka je kasuwa ka ce za ka yi ce faɗi a sai ce ka taɓu to wallahi haka ne an yi sa an gama a taura injila nasaranci yahudanci an yi an gama yanzu ƙur'ani yanzu musulunci inna dina inda Allah islam addini karɓaɓɓe yarjejje a gun Allah shine musulunci wa man yabtaghi yi al islami dinan wanda ya nemi wani abu ba musulunci ba a matsayin addini falan min min har abada ba za a karɓa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin yana cikin masu hasara ka gani ko Ah, mutane sai ce ai addinan nan namu guda biyu da wanne da wanne eh wanda ne Allah ya tare shi guda ɗaya ne amma su shugabanni da yake su na kowa da kowa ne har da ma mai tafiya tsirara shi ma nasu ne to kaga shi kenan amma mai wa'azi ka ce wai addini biyu mai wa'azin musulunci ai Allah ya hana ka sai dai misali za ka buga muna ganewa ko ba ma ganewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma yajhadu bi ayatina ba'da zuhuriha ba mai jayayya da ayoyin mu bayan su bayyana illa al-kafirun sai dai kafirai ai min qaumika daga cikin mutanenka min al-yahud yahudawa wa zahara lahum anna al-qur'ana haqqun Qur'ani ya bayyana cewa gaskiya ne a gunsu wal ja'i bihi mai zuwa da ƙur'ani kuma mai cancanta ne shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi Waje haɗu, zalika suka yi jayayya da wannan to su ne kafirai illal kafirun na'am وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك نعم إذا لارتاب المبطلون ثم شرع تعالى في بيان نصب الدليل على كون القرآن معجزة sannan Allah subhanahu wata'ala ya shiga bayani da yake kafa dalili na kasancewar alkur'ani mu'jiza ne halida mu'jiza ta annabawan da suka gabata manzanni annabi salihu an ba shi taguwa mu'jiza annabi musa an ba shi sanda an ba shi hannu ne na haske an ba shi tis'u ayat ayoyi tara mujiza an ba da annabi Isa alayhi salatu wassalam warkar da makafi da kutare da raya matattu mujiza amma waɗannan mu'ujizozi duka bayan manzannin sun wuce mu'ujizozin masu wuce amma mu'ujizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wuce amma har abada take ita ce ƙur'ani yadda annabi sallallahu yana da rai ba dama ka bata ƙur'ani sai an gyara ba dama ka ƙara ba dama ka rage bayan annabi sallallahu ya bar duniya ma ba dama ka taɓa ƙur'ani ba dama ka gyara ko ko ka ƙara ko ka rage sai an gyara har abada khalida sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance kana karatu ba kafin Qur'ani min kitabin ba ka karanta kowane irin littafi wala ta taqutuhu bi yaminika kuma ba ka rubuta littafi da hannun damanka wanda ya nuna da hannun dama ke rubuta wala ta taqutuhu bi yaminika ba ka rubuta littafi da hannunka na dama amma wai agun yara burgewa ne ka yi rubutu da hannun hagu a da hannun dama ke rubutu kuma lalacewar koyarwa ya sa ake rubutu da hannun hagu da wuya ka samu tsoho da tijo wanda ya yi boko a da ka samu yana rubutu da hannun hagu za ka wa ba za ka samu ba saboda ne saboda daɗin su talatin ne a ajin kawai ko ashirin da kowane yaro sai an sa alkalami a hannunsa an gwada masa yadda ake rike alƙalami kamar yadda alarama yake wa olo sai an sa alƙalami a hannunka to ya za a sa maka hannun hagu saboda haka daga baya ne yara guda ɗari da hamsin a aji ɗaya ɗari biyu a aji ɗaya za za ka yi ka gane kowa inda ya rike alkalami ma da baki zai rike ba sai ya rike bai ta rubutun da baki saboda yaran ga sunan ba iyaka saboda haka a daina rubutu da hannun hagu iyaye musamman mata tun yara suna ƙanana abin da aka ce a yi da hannun dama irin cin abinci irin rubutu irin karɓa irin bayarwa a sa su su riƙa yi da hannun dama abin da aka ce a yi da hannun hagu ko kafar hagu kamar shiga bayan ɗaki kamar tsarki da sauransu a riƙa sa su suna yi da hannun hagu idan za a sa tufafi a sa hannun riga da hannun dama za a fara kafar wando da kafar dama za a fara za a tuɓe kaya wando ko riga a fara tuɓewa da hagu za ka shiga ɗaki da ƙafar dama za ka fito ma da ƙafar dama za ka shiga bayan ɗaki da ƙafar hagu za ka fito ma da ƙafar hagu daga ƙafar dama masallaci za ka shiga ƙafar dama za ka fita ƙafar hagu ce a farko ana so daman ta riga shiga masallacin ba a so kuma a fidda ita da wuri wurin fita ya yi ko bai yi ba bayanin nan yana shiga ko ba ya shiga to in ya shiga yana fita ko yana zama yana zama Allah ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ai law kunta qari'an katiban da kai mai karatu ne mai rubutu ne lartabal luna da masu ɓarna sun yi kokonto dama can a cikin attaura an yi bayani cewa manzan da zai zo ummi ne to da ka zo kana rubutu kana karatu zai ce a ba shi ba ne ba na attaura ba ne amma tun da sun ga cewa ba mai rubutun ba ne a rubuce kuma ba mai rubutun ba ne ya zo to a nan kin in suka ƙi imani sun ƙi da gangan ne kawai ai al-yahudu fika da yahudawa sun yi kokonto cikin al'amarinka wa qalu da sun ce allazi fi tawrati annahu ummiyun da sun ce aina at-taura ummiyi ne la yaqra'u wa la yaktubu baya karatu baya rubutu tunda muka ga wannan yana karatu yana rubutu to ba shi bane to baya karatu baya rubutu sai ku imani kawai to mu je بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل إضراب عن ارتيابهم أنت لما magana ne da game kai su bar wannan magana kokwanton da suke su daina ai laysa alqur'anu mimma yurtabu fihi qur'ani ba abin da za a yi kokonto a cikin al'amarin sa bane huwa ai alqur'anu alladhi ji'ta bihi qur'anin da ka zo da shi ayatun tun. ayoyi ne a bayyane fi sudurin ladina utul ilm a cikin kirazan waɗanda aka baiwa littafi ƙur'ani yana cikin kirazan bayin Allah sun haddace yara ƙanana maza da mata sun haddace ƙur'ani wanda sauran littafai ba haka ba ne yanzu mutum ya ce zai kone ƙur'anan duniyan nan kaka ya aikin manza ba ya nemi alaran momi a ce ku zauna ku rubuto mana ka sa su a ɗaki ka ba su abinci ka ba su tawada da takarda da alƙalami kafin ayi kwana kaza sun fito da ƙur'ani irin wancan da aka ƙona saboda haka hauka ne ma a je za a kone ƙur'ani kun san ƙur'anin da aka fara rubutawa da keken rubutu a ƙasar italiya gundakeya wani ƙauyen italiya allah da iko yake ƙur'ani da da hannu ake rubutawa allah wata wata'ala cikin ikonsa cewa zai cika haskensa kuma zai kare ƙur'ani sai gashi a madadin ƙur'ani yana da tsada kafin a rubuta da hannu sai an yi kwana da kwanaki Allah ya kawo lokaci abin da aka fara rubuta ƙur'ani da keken rubutu aka rubuta na farko jami'an coci suka gani suka ce wai wai wai a kona shi maza maza a kona wannan in yi yau ai masiwa kenan aka kona sai ga shi ƙasashe daban-daban suna ta buga ƙura'ani da keke rubutu aka ci gaba ga shi nan yanzu da za ka tambayi alarma ka ce kwafi-kwafi na ƙura'aninka da mai tafsiri da mara tafsiri nawa ne sai ya ce sai ya kirga ni ba ni ma haka kai ba kai haka saboda me Allah ya kawo bayyanarsa ya yi araha gashi a kwamfuta gashi a waya gashi a aljihu gashi ko ba haka bane a ah, Allah subhanahu wataala alƙawarin sa ya cika ya bayyana ko ina bayan kwafi kwafi an haddace ko ina aka ce a tare da ina wani suka haddace ƙur'ani sai ka sha mamaki Allah taimake mu saboda haka Allah subhanahu shi shine ya kare shi na'am inna nahnu zallar dhikra wa inna lahu lahafizun ah, sai ce ai fi sudur ladina utul ilma almu'minina yahfazunahu mu'mini suna haddace shi wa ma yajhadu bi ayatina illa walimun? ba mai jayayya da ayoyin mu sai azzalimai alyahudu Suna yahudawa wa juhuduha da zuhuri halahun zulmun jayayya da ƙur'ani bayan bayyanarsa a bayyane zalunci ne a raja'a siyaqu li butlani da'awa mushriki makata, sannan koro magana ya juya zuwa ga magana kira ga mushrikan makka wali saba ina ne wani shubuhatihim haka shubuhat rikitattun abubuwa da suke kawa zudda da'awatil haƙƙo? don ai gaba da kiran gaskiya wa qalu وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا سيسكت أي كفار مكة kafiran maka suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan mai ba a saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi daga ubangijinsa ba bil jam'i ayatun wa quri'a ayatun bil ifradi dan me ba a saukar masa ayoyi kana qati salihin kaman taguwar annabi salihu annabi salihu ya wa'azi yayi wa'azi suka ce karya ne idan ka ce gaskiya kake faɗa wancan dutsen ya haifi taguwa dutse ya haihu suna ji suna gani dutse ya yi naƙuda ya haifo taguwa to yaya ga taguwar ta a kashe ta kawai a ha suka kashe ta suka soke ta fadamdama alaihim rabbuhum bi yin dhanbihim ha wala ba ha sannan don me ba a saukar wa annabi sallallahu alaihi aya irin wannan ba wa Musa wa ma'idati Isa haka annabi Musa an saukar masa da ayoyi guda tara hannu ya haske sanda ya zama maciji ga kwaɗi ga jini da sauran ayoyi amma duk sun wuce waɗannan ayoyin kullum ka ce musu ya Muhammad mal'aya ayatu inda Allah ai ayoyin can da aka saukar wa annabawan nan daga wurin Allah ne yanzu duha kaifa ya sha'u yana saukar da su yadda ya so wa inna ma ana nazirun mubin amma ni mai gargadi ne a bayyana kawai illa iyaka muzhirun muzhiru inzari bin nar ahlal ma'siya ina bayyanar da gargadi na da za a shiga wuta idan an yi sako illa iyaka ni abin da nake kenan to yace me awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan رحمة وذكرى لقوم abinda suka nema al'amari bai ishe su ba anna anzalna alaykal ba, cewa mu mun saukar da wannan littafi shine qur'ani tula alaihim gashi nan ana karantawa gare su fa huwa ayat ayatun shi ayoyin ƙur'ani mu'ujizar ƙur'ani mustamirratun mai dogewa ce lanke ba alaha ba ta yankewa bi khilafi ma zukira min al'ayat ayat sabanin abin da aka ambata na ayoyin sandan Musa da naqatu sanihu da sauran mu'ujizozi na annaba da suka gabata sun ƙare da ƙarewar annabawan amma mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani tana nan har abada na fata an gane inna fi zalikal kitab lalle cikin wannan littafi la rahmatan akwai rahama wa zikra da wa'azi idatan shine wa'azi liqaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah ya kara mana imani na'am قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كتير يا محمد صلى الله عليه وسلم كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الأمر ya isa zama shaida tsakanin ni da ku bi ke da gaskata ne za ku ya alamu fi samawati wal ard Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa wa minu hali wa halukum daga cikin sanin Allah ya san hali na ya san halinku walazina amanu bil batili wanda suka yi imani da ƙarya wa huwa ma yu'badu min dunillahi menene batil abinda ake bauta wa koma bayan Allah wa kafaru billahi suka kamar cewa Allah minkum daga cikinku ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara fi safaqatihim a wurin kasuwancinsu haizu shtarau alkufra bil iman kasuwanci ya baci sun ba da imani sun sayi kafirci kasuwanci yayi muni الله tsare ويستعجلونك بالعذاب نعم. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون wa yastajilunaka bil azab kuma suna gaggawar zuwan azaba gare ka maza maza ayi halaka ka walaula ajalun musamman ba dan ajali abin ambato da Allah ya ambata lahu ga wannan azabar ya kayyade mata ranar zuwa ba don wannan ba laja ahumul azab da azabar tazo musu fi duniya a duniya ajilan da gaggawa ɗin. Allah ba zai garaje ba ya kayyade sai ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza za a yi musu azaba da lokacin ya zo kuma aka yi wala yatiyannahum baghtatan kuma wallahi azaba tana zo musu kwasa wahum la shurun su ba sa sani bi waqti itiyani ha da lokacin zuwanta a lokacin da mutum bai shirya ba baghtatan kwasa kamar yadda ake ana zaune lafiya ɗin a ɗauke wuta Allah ɗare don mu je yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yasta'jilunaka bil azab kuma suna gaggawar zuwan azaba gare ka في الدنيا تنقى الدنيا وإن جهنم كما تبس وتر جهنم لمحيطة بالكافرين والله ميكيوي ميكيوي واتي كافرين مجيد يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب ranar da azaba take lullube su min fauqihim sama da su wa min tahti arjulihim ƙasa da kafofinsu wa yaqul bil ya'i ay al muwakkalu bil wanda aka wakkala zai yi azaba gare su sai ya ce wa quri'a bin nun Wani ƙulu kenan ai shi fihi Au na bil qawli ko mu yi umarni a faɗa sai ce buku ma kuntum ta'malun ku dandani abinda kuka kasance kuna aikatawa a duniya ai jaza'ahu ku dandani sakamakonsa fala tafutuna na ba kwa iya kuce mana Nam. lokaci lokaci الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين akwai tambaya ana tarawa tukuna a tambaya mabudin ilimi kuma in ka ga ana bayanai ba a tambaya ɗayan biyu ne ɗayan biyu ko dai ba a gane komai ba to ba ka gane komai za ka tambaya ko kuma an gane duka to na kun ban san wanne ne ba tsabar gane wacce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 ka tseratar da mu da mu da zuriyarmu da haulanmu da danginmu da surakunanmu baki ɗaya daga shiga wuta Allah ka nisanta mu da aikin shiga wuta Allah muna roƙonka mu'assis na wannan ƙungiya Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya Allah ka haske kabarinsa ka yafe masa kurakuransa da shi da malaminsa na tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka yafe musu Allah muna roƙonka waɗanda suka yi gwagwarmaya tun farkon wannan tafiya Ubangiji Allah ka karɓi rayuwarsu Ubangiji Allah ka yafe musu ya Allah. Allah muna roƙonka kalifan malam na farko Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir Ubangiji Allah ka ƙara masa taimako da shi da mataimakansa baki ɗaya wannan tafiya da yi Ubangiji Allah ka ba da gagaruman nasara. Yadda ka kai shi lafiya Ubangiji Allah ka dawo da shi lafiya. Allah ka yi mana albarka ka yi wa rayuwarmu albarka. Allah ka yi wa zuriyar mu albarka Allah ka hana mu lalacewa ka hana zuriyar mu lalacewa ya Allah Allah ka hana mu yin aikin addini don ayaba mana Allahumma inna na'udhu bika minar riya Allahumma inna na'udhu bika minar riya Allah muna roƙonka malamanmu da suka karantar da mu tun daga alifin bawun da iyayenmu da suka mana tarbiyya Allah ka gina musu gida a gidan aljanna ka yafe musu kurakuran su da mu da su baki daya Allah ka sa muna daga cikin bayinka wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka yadda muke haduwa anan Allah ka samu yi hiran wannan zama a gidan aljanna ya Allah Allah muna roƙonka wannan zama Allah ka samu yi hiranta a gidan aljanna ka sa muna daga cikin bayinka wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka kowa da bukatunsa na alkhairi Allah ka wadata da mu'ambata maka ɗaya bayan ɗaya kai ka halicce mu ka san bukatun kowa Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah masu nema cikin kunci daga cikin mu Allah ka yassare musu masu samu cikin yalwa Allah ka ƙara albarka a cikin samun su ya Allah wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ƙara mata albarka Allah ka shirya mana shugabanninmu ka sanya musu tausayin al'ummar da ka ba su ya Allah mu talakawa Allah ka shirye mu Allah ka yafe mana kurakuran mu ka kama mu da laifin wawaye daga cikin mu masu saba maka ya Allah rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar malan da yake gabatar man tafsiri a wannan masallaci Allah ka saka masa da alkhairi ka tayyiba zuriyarsa ya Allah dukiyarsa Allah ka kara albarka ka kawo kariya Allah muna roƙonka dukkanin maluma da aka tura su tafsiri ubangiji Allah ka bada gagarumin nasara ya Allah da kwamitoci na tafsirai ubangiji Allah ka musu gudunmawa ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ah, Assalamu alaikum. Thank you.